فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما لك إلا بشرا مثلنا وما لك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بادي الرحم وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل

نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ولا جني ولا جني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون وما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين كذبوا أحلمهم الذي يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين جمعة درين 21 قوة رمضان هجرة دبودة دريه هدو دا أربعين دا أوكو كما درين فرقو na dare rain goman karshe na ramadan Allah malaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan masallaci namu na Usman bin Folio muna roƙon Allah malaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma ingantattun hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba za mu karanta tambayoyi ba alaramma za mu ci gaba da karatu inda Allah ke cewa wala kad arsalna nuhan wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin نعم لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم بسم الله الرحمن الرحيم ما لن يتشي وفيما يأتي تكين أبن لكي فيه واتو آيوين نند على رمى يكرن ثامنا قصص أقول قصوشي من قصة الأنبياء قصوش النبوات إرادة أمنتم الله يثبت قريص لبيان أنهم سبودين بيان شواسو النبوة الله لم يكونوا مفترين لم يكونوا مفترين على الله كذبا بس كفن شي ما سكيرا كريا سجنجنا وألا مأوكتين سركيبا wa kullama ja'u bihi kuma duk abinda suka zo da shi fa huwa min Allah to daga Allah yake wa bidhalika saboda dalilin haka ne ma takadu alfazuhum lafuzan su suna kusa takunu wahidatan su zam daya ma ikhtilafi lughatihim tare da saɓanin luwarsu misali annabi musa alaihi salam an ba shi taura da harshen da ya saba da harshen da alkurani ya zo da shi amma kuma duk kusan lafuzan ɗaya ne duk malin nukan da lafuzan suke ɗauke da su ɗaya ne duk da harshe ya saba ma ikhtilafi lughatihim duk da sabanin harsunansu su wa amakinihim da kuma gurarensu, wa wa awqatihim da kuma lokutan zuwansu su wal bi'ati allati ya'ishuna 'alayha da kuma environment da suka rayu cikin sa abin da yasa wato kusan lafazan ya zo iri ɗaya ko ma'anar da lafazan suke ɗauka kusan iri ɗaya ne لأن الحق لا يتبدل من قسكيا باتا تنجاوا ولا يتغير باتا ساكي وباتا تنجاوا مهما تغيرت الأهوال بيد هالاي سك ججيا سك ججيا والافتراء هو الذي يتغير إرن قرياء جنجنا وعلا شيكي Allah shi yake saɓawa yake da tagayyurin ashkas da sabawan masu kiran karyan ala tartibin tarihi kamar dai a bisa dai wato yadda ake fahimta daga wato abin nan tsarin tarihi to domin ba da waɗannan kistosi Allah maɗaukakin sarki faƙala sai ya ce walaƙar arsalna nuhan haƙiƙa mun aiko nuhu malam yace wasmuhu abdul ghaffar asalin sunan nuhu abdul ghaffar wa laqabuhu nuh amma laqabin sa shine nuh da kasarati niyahatihi saboda irin yawan kuka da yake yi domin nuna tsoron Allah ko saboda irin yawan kuka da yake yi saboda tsoron Allah mun aiko shi ila kaumihi zuwa mutanensa anni aibi anni an aiko shi zuwa ga mutanensa kuma aka ce ya gaya wa mutanen nasa cewa ni mana shi nuhu hmm? aibi anni wa fi qira'atin bil kasr wata qira'a ma ila qaumihi inni ala ala hasfi al qawli kenan ya gaya musu idan aka ce inni ya gaya musu lakum nadhirun mubin ni Nazirun mai gargadi ne mubinun mai bayyana gargadin ne lakum gare ku ay bayyinul inzar Allah ta abudu Allah ai bi Allah ta'budu illa Allah cewa kada ku bauta wa kowa ko komi illallah sai Allah kawai inni kuma lalle ni safu alaikum ina tsorace muku fa in abattum ghayrahu idan kuka bauta wani Allah ina tsorace muku azaba yawmin alim azaban ranan nan kuma azaba mai yawa radadi wato azaba mai sanya radadi na ranan nan a ranar kiyama kenan mu'limun fid dunya wal akhirah ina tsorace muku azaba mai sanya radadi a nan duniya da kuma lahira nan duniya irin azabar ta shafe su azabar na da Allah ya halakar da su ta hanyar abin da nitsar da su cikin ruwan tsofa to wannan maganganu da eh, nuhu ya zo musu da shi maganganu ne masu kyau nasiha ce mai kyau so musu alheri ne domin su ya kansu kiyamun laili su samu kukuta daga azabar duniya irin na tsofana sannan kuma su samu kubuta daga azabar lahira wace ita ce ba ta yankewa ya zambilla ta amma ga irin amsa da suka bashi fatsala fatsala ilmala'ul ladina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mislana نعم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرعي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ سيمن يموتاني mutane na zamanin ay na kafaru manyan mutanen zamanin sannan da suka kafurta min qaumihi wato daga cikin jama'arsa sai suka ce wahumul ashraf almalau na wahumul ashraf sune manya cikin al'umma manyan masu kuɗi da manyan masu mulki da manyan masu shekaru suka ce a nuhu ma da raka illa basharan mislana mu fa ba mu ɗauke ka ba face mutum irinmu kuma tun da kai mutum irin mu ne mu ba ba daga cikin mu ba wanda ya ce Allah ya aiko shi kai me yasa zaka ce Allah ya aiko ka ya aka yi kai ya zamanto kai ne Allah zai aika mu kuma din nan duka da yawan shekarun mu da yawan kudin mu da mulkin mu da ilimin mu a ce kuma mu ba za a aiki kowa daga cikin mu ba sai kai hmm? wala fadala laka alaina baka da baka da wata falala baka da wani ko a kanmu kuma wa ma naraka taba'aka kuma mu ba ma ganin akwai wanda ya bi ka cikin mu in banda wawaye in banda kaskanta to cikin mu talakawa wanda ba su abin da suke yi ba wa naraka mu ba mu ganka ba ba mu ganka cewa ittaba aka wato wani ya bi ka ba illal ladina hum araziluna sai waɗanda wanda suke asasiluna waɗanda suke kaskantattu cikin mu kal haka kamar masu sana'ar saka wal asakifa da masu sana'ar takalma irin waɗannan ne sunna'ul babuj masu yin irin takalman nan mara wuya wakal hajjami da kuma irin masu hijama masu yin kaho su ne muka ga mu suke binka ba mu ga wani gwamna ya bi ka ba ba mu ga wani shahararren mai kuɗi ya bi ka ba ba mu ga wani wato abin nan shahararren mai ilimi ya bi ka ba nan su ne mabiyanka su kuma nan ai ba a sasu a cikin lissafi mala ce wa hadhihi sunnatullahi fil anbiya wannan ita ce sunnar Allah cikin annabawa wal awliya'i da kuma sunnar Allah cikin waliyan Allah awwalu man yattabi'uhum farkon waɗanda za su bi su su karɓi maganar su a cikin al'umma du'afa'un nas rauna na cikin al'umma su za su fara amince musu aili zullihim saboda irin matsayinsu wanda yake ba na sawa ga cikin al'umma fala ya takabbaruna an littiba'i saboda haka su wa'annan don ba su da wani abu da zai kawo musu har su nuna girman kai kan barin bin gaskiya su nuna girman kai bi malin saboda dukiyar da suke da ita wala jahin ko saboda wata daraja da suke da ita cikin al'umma فإنه لا تضرهم خصة سماعاتهم إذا حسنت سيرتهم في الدين كما كسن cewar waɗannan abin nan mujirmai mujirmai cikin al'umma wanda suke kiran kansu manyan masu mulki da manyan masu dukiya da sauransu tun da sun karyata annaba su ne mujirmai duk da waɗannan mujurmai sun sifanta su a kan cewa ba wasu ne ƙasƙantattu illa ƙasƙantattu suke bin sa kamar eh, masu sana'ar saƙa masu sana'ar takalma takalman nan ma ba irin masu tsada ba takalman nan mara wuya hmm, irin su silifas hmm. alhali a bisa haƙiƙa wala ta durruhun sana'a ce. kasancewa sana'ar su ba ta zamanto babbar sana'a ba hakan ba zai cutar da su ba iza hasana siratuhum matukar dai halin su ya kyautatu sun zamanto masu sanin girman Allah sun zamanto masu sanin girman manzon Allah sun zamanto masu imani da Allah masu imani da manzon da ya aiko musu ai shi ne siratuhum fiddin to suka ce ai ba mu ga akwai masu binka cikin mu ba illa araziluna face kaskantattunmu kuma kaskantattunmu nan badiyar ra'ayi waɗanda suke masu raunin ra'ayi sun ba su da wani tunani sosai talakawa ne ba wasu masu ilmi ba ba su san abin da duniya take ciki ba har ma suke rutuwa da irin maganganunka cewa Allah ya aiko ga amma mu bi ka ba za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ana karanta shi ar-ra'yi bil hamzi wa tarkihi ana karanta shi ma badiyar ra'yi rayi maimakon ra'ayi a ibtida'an min ghairi tafakkurin irin mutanen nan ne wanda suke ra'ayinsu bidai ra'ayinsu da yake ba mai zurfi ba fatahi ba su da wani dogon tunani cikin matakai da za su ɗauka wannan shi yasa har suka karrara ko suka ɗauki matakin wai imani da kai kai manzo ne ai walau tafakkaru da sun kasance masu dogon tunani ne ko masu zurfafa tunani ne da ba su bi ka ba nufu domin kamar da muka ce kai ba kowa ba ne sai irin idan muke cin abinci haka kake cin abinci idan muke sanya sutura ake sanya sutura idan muke zuwa kasuwa haka kake zuwa kasuwa mun san babanka mun san gyatumarka ko mina mu daya yanzu kawai ka naɗa kanka ya zamanto kai kana da wani abin da zaka ce duk duniyar nan ba wanda ke da shi sai kai mai dalili mai hujja gari yaya na'am da aka ce badiyar ra'ayi wa nasbu ala zarfi aiki badiyar ra'ayi kenan wato eh, abin nan an maka nasaba saboda zarfi zarfi kuma dama za a kaddara masa akwai wani harfin jarri idan aka goge harfin jarri sai ya to ya yi kama da abin da ake kira mansubun ala nazil khafidi to sannan wa manara lakum wa manara lakum alaina min fadlin ku kun ce yanzu ku kuna tare da Allah ko mahalicin sammai da ƙasa za ku shiga aljanna za ku wane ne amma fa mu ba mu gani ba ba mu gani a ƙasa ba kai yanzu nuhu da kai da jama'arka da mai kuka fi mu saboda gaskiyar lamari mu ba mu ga kuna da abin nan wani fiko a kanmu ba wa ma nara kuma abin nan wa ma nara lakum alaina min fadlin fa tastahiquna bihi al-ittiba'a minna wadda har za ku tantance a ce yanzu mu za mu zamanto mabiyan ku ko kuma ku zamanto shugabannin mu kai bal na zunnukum kazibin gaskiyar lamari ma dai mu muna daukan ku makareta ne muna zaton zaton ku makareta ne fi da'awar risala a ikirarin da muke cewa wai Allah ya aiko ku to adraju qaumahu malam yace suna masa magana ma ba ta suna hada da jama'arsa kaga suka ce bal nazunnukum ba su ce bal nazunnuka ba domin saboda abin da yake yin mabiyansa su ma sun yadda da shi ɗari bisa ya suka ce muna muna zaton ku نعم توكي أمسى يا باسو على ذمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فعليت عليكم الزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال سي النبي نوح يتشي السوء يا قومي يا كو متانينا يا كو الأماتا أرأيتم كباني لاباري منا كوباكوا غني أخبروني كباني لاباري كوباكوا غني in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan har ya zan na kasance a bisa wata hujja daga ubangiji na abin da nake gaya muku din nan ina gaya muku ne a bisa wata hujja daga ubangiji na sannan kuma shi ubangijin nan nawa wa atani rahmatan ya bani wata irin rahama tausasawa ko tausayawa wato nubuwatan ya bani annabci min indihi daga gare shi amma wannan hujjar nake kanta da kuma wannan rahama da shi ubangiji na ya bani fa ummiyat alaikum ay fa kuffiyat alaikum aka boye muku ita ko kuka fahimtar fahimtanta hakika ce abu ne wanda ke zahiri amma ku sai aka boye muku fahimtar haka hmm? ana karanta shi da tashdidil mim fa ummiyat إذا كانت تجديد تجديد الميم زي ما تو بناء للمفعول كان فأميت أكن قوي مكو أكا قوي مكو فهمت كو غني wannan حقيقه وفي قراءة أو تقراءة كما تعالى لما يكلم تامنا بتكتيفي بتكتيفي أي بتكتيفي الميم فأميتكو أولا لو كتير زمان تو بالبناء للفائل كان آه. كباني لا باري منه idan na kasance a kan hujja daga ubangiji na idan ni din nan annabin Allah ne amma aka hana ku fahimtar haka hmm? ni da hakika daga Allah ne abin da nake yi sannan kuma ni annabin Allah ne ku kuma kuka kasa fahimtar wannan to yanzu ku bani labari mana sai in bar ni hakikar da na sani in biye wa shirmen hankali zai kama wannan ana kan hakika da hujja sosai ko kuma saboda wani dalili kuka kasa ko aka hana ku ku fahimci wannan hakika da nake kanta ko wannan gaskiya da nake kanta ko wannan annabci da nake da da nake da shi shi ke na yanzu ne sai na karyata kaina na karyata abinda na sani na gaskiya na karyata annabcin da aka bani in bi ku muku hmm? anulzimukumuha ko kuma zan tilasta muku ku gane idan har ubangiji bai ganar da ku ba ai kuma ala qabuliha ni da magoya bana zamu tilasta muku ne wa antum laha karihun alhali ku an kasa an hana ku ku fahimci haka ku kuma kuna kin abin la nadiru ala zalika wa zan so samu muku fahimtar eh, wannan hakika da muke kanta ba sannan mu ko ba za mu karyata wannan hakika da muke kanta ba saboda ku kun karyata ta ah, ga kenan mu muna kan matsayin mu ko kuma kuna kan matsayin ku amma da sannu kowa zai san menene karshen sa yanzu wa ya ويا la as'alukum 'alayhi ma la illa 'ala Allah نعم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون akwai lokacin da suka zo suka ce to nuhu tun da zai ba kana sai yanzu mu mu to cikin jama'ar ka ba mabiyanka ba san mu manya ne mudin nan ga gasuwa ne masu kuɗi ne gasuwa ne masu mulki ne gasuwa ne masu ilimi ne kuma yanzu duk wanda suka ɗan suka kekewaye ga din nan mutane ne masu ba masu kima ba cikin al'umma mutane ne masu yan kamfarci masu masu tallan alayyahu eh, misali kenan da muke faɗa ba wai su a wurin su ba kenan wani an ba mai tallan alayyahu ina za mu shiga A duniyar sai ta mana kaɗan idan ba masu filin ya za idan ba masu gyaran takalma ko masu yin takalma ina za mu sa kanmu eh, ta amma duk saboda wauta irin tasu suna ganin cewa masu wayan na sana'o'i ba ba su kai sun kawo ba to saboda haka suka ce to kaga mu tun da wannan shine matsayin mu ka kori waɗannan kana so yanzu mu yi hulɗa da kai ka kore su to Allah sai ya ga annabi Nuhu ya ba su amsa irin wannan wa ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ay la tablighu risalati malan ni ban tambaye ku ba fa cewa ku bani dukiya kan isar muku da manzanci ko kuma sakon Allah ban ce ku biya ni ba kafin isar muku aikin ubangiji na nake yi ai tutsi ban tambaye ku wata dukiya da za ku bani ba in ai ma ajiri ai lada ta bata kasance ba ai sawabi illa lalla fa sai wurin Allah Allah ne mai biya mai biya na sannan kuma ku sani wa ma ana bi qaribil ladina amanu ni ban zan ko kuma ban kasance wanda zai kori waɗanda suka yi imani ba zai kore su ba kama amartumu ne kamar da ka umurce ni ya zan yin kore su bayi ne na Allah madaukakin sarki kamar yadda nake bawa na Allah ni da su duk bayi ne kuma su din nan mukallafai ne in suka yi imani da abin da na zo da shi aljanna za su samu in suka kafirce wuta za su shiga kuma wannan shi ne matsayin ku in kuka yi imani da abin da na zo da shi makomar ku aljanna in kuka kafirce makoman ku aljanna wuta innahum mulaqu rabbihim su mutane ne masu gamuwa da ubangijinsu kamar da kowa yake mai gamuwa da ubangijinsa kuma su mutane ne masu imanin gamuwa da ubangijin nasu da fatar samun aljanna domin sun yi imani da shi aizil basi saboda haka su masu gamuwa ne da ubangijinsu wato a ranar tashi ta hanyar kada su ranar kiyama kenan fa yujazihim sannan ya musu sakayya ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم sannan kuma Allah zai karɓa musu haƙoƙinsu daga wanda suka zalunce su a nan duniya zai karɓa musu haƙoƙinsu daga wanda suka kore su daga wurin da suke da haƙƙinsu zanna cikinsa idan wannan shine halinsu sai ga zan kore su don kawai ina so ku ku zo ku zanna tare da ni amma da irin wannan hali naku hali naku mara hujja hali naku da ya saba wa hankali walakin ni arakum qauman ni ina gani ku mutane ne ma jahilai ba ba ku fahimtar abubuwa ay aqibatu amrikum ku ina ganin ku mutane ne wanda kuke jahiltan karshen al'amarin ku domin matakin da kuka daukan makanku to babu shakka karshen sa ba zai kyau ba ya ci gaba da musu wa'azi ya ce wa ya qaumi na'am ya sake cewa wa ya qaumi ya ku mutane na manyan yansuruni min Allah wane ne zai iya kare ni a gaban Allah wa zai iya taimako na ya hana Allah azabtar da ni Hmm? in tsarattun har in na biye muku na kore su Allah ya umarce ni in kira su in kira ku na kira ku kun ki amsa ba na kira su sun amsa da ko da su duk bayi bayi ne na Allah a gaban Allah duka ɗaya kuke to yanzu kun ce in kore su idan na kore su tabbas laifi na yi in na yi laifi kuma wane ne daga cikin ku zai iya kubutar da ni a gaban Allah gobe kiyama ba ɗaya da yake da irin wannan matsayi ai na nasirali ba a ɗaya daga cikin ku da zai iya taimako gare ni idan wannan shi ne haƙiƙanin lamari me yasa ba za ku fahimce shi ba afala fa halla ta tazakkarun me yasa ba za ku azantu ba wato bi idgami ta isaniya ta hanyar nitsar da faɗin nan ta biyu fil asli asalin kalmar su zali cikin zal domin asalin kalmar afala ta tazakkarun to yau muna daren farko ko cikin abin nan a daren goma karshe to saboda haka kamar da aka saba za mu nemi taimako na musamman muna fata kuma mahalarta wannan majalisi za su taimaka saboda ayyukan da'awa da aka saba yi da agaji sai su yi aikin su kamar da aka saba na'am ya ci gaba da gaya musu ولا أقول لكم عندي تبدي خبائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تبدلي أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين na'am annabi nuhu ya ci gaba da cewa wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba zan gaya muku ba ba zan muku ƙarya ba abinda na gaya muku shine gaskiya ko abinda nake gaya muku shine abinda ya kasance gaskiya da na ce muku ne zo ne na Allah to gaskiyar lamarin kenan ne zo ne na Allah da na gaya muku ni annabin Allah ne gaskiyar lamarin kenan da na gaya muku idan kuka bi ni za ku samu aljanna gaskiyar lamarin kenan da na gaya muku idan kuka karyata ni za ku ɗanɗana azabar duniya da lahira gaskiyar lamarin kenan amma ba zan gaya muku abin da yake ba shine ba wala aqulu lakum ba zan gaya muku inni khaza'inullah cewa ni na da wata taskar Allah ba ba zan ce muku ina da wasu dukiya na zinari ko na azurfa saboda haka zan iya wadatar da kaina ko in wadatar da wanda nake so ba da wannan iko wala inni alamul ghaiba haka nan ne ba zan ga muku cewa ni na san gari ba san gari ba ban san abin da zai faru an jima ba sai in Allah ya sanar da ni ban san abin da zai faru gobe ba sai Allah ya sanar da ni yadda ba ku san gaibi ba ni ma haka nan ban san gaibi bawa nake na Allah madaukakin sarki sannan wala aqulu lakum har yanzu ni ba zan gaya muku ba inni malak cewa ni mala'ika ne ni ba mala'ika bane mutum ne dan uwanku bal ana basharun mislukum ni mutum ne kwatankwacin ku sannan wala aqulu kuma ku sani ba zan gaya gawa lillazina tazdari ta tadiru ayunukum ba zan ga waɗannan da idanunku suke renawa ba ba zan ce lam yu'tiyahumullahu khaira cewa Allah ba zai ba su alheri ba ba kuna cewa a gaskantattu ne ba nan kuna tare da su yanzu kuna cewa ba su kankana nan sana'o'i ne ba su da wata kima cikin al'umma ko kuma ku ne manya kuma duk ma an je lahiran ba yadda kuke manyan a nan a can ɗin ba za ku zamanto manya saboda haka su wa'in ai ba yadda suke har kullum haka suke to ni ba zan gaya muku cewa Allah ba zai ba su aljanna ba ya fifita ko ya ba su mulki mara iyaka mara yankewa ko kuma ya zartar da ku matukar zai ba ku imani da ni ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi yasa abin da ke cikin zukatan su na imani ai qulubihim inni idan idan ni na gaya muku cikin abubuwan nan da na kore yanzu ko na ce muku taskar ubangiji tana gare ni ko na ce muku na san gaibi ko na ce muku ni mala'ika ne ko kuma na ce waɗannan da kuke renawa gobe kiyama Allah ba zai ba su aljanna ba to lalle na zamanto azzalimi ko kuma na zamanto daga cikin azzalumai li'anni da'aitu idan ma la yaliqu bi domin idan na da muku haka kan tamkar na ikirarin abin da bai dace na ikirarin sa وذلك افتراه على الله افتراه على الله كما yin haka irin ƙarya ne a jingina wa Allah madaukakin sarki dai ko ba zan yi haka قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طيب، قال إن إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضيعكم نعم هو ربكم وإليه ترجعون to kun ga dai a cikin wannan muhawara da ta gudana tsakanin su da annabi nuhu alaihi salam su ne ba su da gaskiya annabi nuhu ubangiji sa ne ya aiko shi kuma ya kira su kuma abin da ya kira su zuwa gare shi dinna abu ne da hankali zai kama amma suka yi ta irin wannan maganganu da suka yi shi kuma ya ta ba su amsa wai shi wai su yanzu wannan amsa ta tusa ta su kuma suna ganin ma ya rena su da irin maganganun nan da ya gaya musu saboda haka kalu sai suka ce ya nu suna da nuhu kad jadalta nan wato ka yi jayayya da mu da yawa ka ja da nuhu ka ja da mu ai khasanta na ka ja da mu baka da kuma wannan haƙƙi fa jidala na ka yawaita jayayya da mu Sau saboda haka ga matsayarmu ba ta ce in ba mu yadda da kai ba ko ba mu imani da kai ba Allah zai mana azabar duniya da kuma lahira to shi kenan fatina bi ma ta iduna min al'azab bi ma ta iduna bihi min al'azab nuhu yanzu shi kenan je ka kawo mana azaban da kace zai faru din nan kawo mana gaggauta maza maza kar ka bata lokaci kawo mana azaban dan ba mu da lokaci kuma yanzu za mu yi ta jidali da kai in kunta min sadiqin har in ka kasance daga cikin masu gaskiya cikin ikirarin da kai na cewa wai in ba mu da kai ba za mu tantani azabar duniya da lahira to kawo mana azaba qala sai annabi nuhu ya ba su amsa yace inna ma yatikum bihi Allah insha. sha ai mai kawo muku wannan azaba ba wani bane Allah ne kuma in ya san ya ga dama ba wai ko za ku tilasta masa ba ko magana da kuka yanzu zai sa ya kawo azaba shi ai shi ne mai mulki mutlak mulkin sa bai da iyaka saboda haka ba wanda ya sai tilasta shi ko dai kun yi maganar ku ni ko ba wanda ikon kawo muku azaba mai kawo muku azaba shine Allah in ya ga daman kawo muku sai ya kawo muku إنما يأتيكم به الله إنما يأتيكم به الله إن شاء إن يجدا ما تعجيله وإن يجدا من قدرت عذابا لكم زوى غريكم فإن أمره إليه لا إلي wato al'amarin kawo muku azaba ga Allah yake ba wai gare ni ba kuma idan Allah ya ɗauki matakin kawo muku azaban to fa za ku azabtun za ta zo muku wama antum bi mujizin tun ba za ku kasance ko ba za ku zamanto masu gagaran Allah ba a ce azaban ta zo wani ya buya ko wani ya yi dabara da azaban ba za ta shafe shi ba haka ba zai taɓa yiwuwa ba ai bi fa'itina ba ku zamanto masu kukucewa bi fa'itina Allah ba ku zamanto masu iya kukucewa Allah ba idan har azaban ta zo sannan wala yanfa'ukum نفسي in aradtu an أنسها لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ina sane da cewa la yanfa'ukum nusi nasihata da wa'azina da gargadina ba zai amfane ku ba ba zai shiga cikin zukatan ku ta yadda za ku fa'idanta ku dawo daga halakar ku ba in arattu in an ansa lakum ko duk lokacin da nufin da muku nasiha na san nasiha ta ba za ta amfane ku ba in kana Allah yuridu an yughiyakum idan ya riga gabata ilmin Allah cewa dama ku yi nufin halakar da ku ne ai igwa'akum idan yayi nufin halakar da ku wa jawabu shar'i dalla alayhi wa la yanfa'ukum nafsi wata an fara da jawabin kafin a kawo sharadin saboda haka abinda aka fara da shi nan ko da ta ka'ida ba za a ce masa jawabin sharadi ba amma dai za a jawabin sharadin daidai irinsa ne irin abinda aka fara ambaton ne so domin shi Allah huwa rabbukum ne ubangijinku wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a dawo da ku bil basu ta hanyar ta da ku ranar kiyama fa yajazikum ya saka muku bima tastahiquna da abinda ya tantance ku ko za ku tantance shi min azabin na azaba aw iqabin ko uquba ta nan ya nan ka karanta ko to shi kenan a cikin ayan da ayar ma zai karanta yanzu tana cikin abin da ake kira jumla itiradiyya wato asalin abin da za a faɗan ba shine siyakin ista da ake magana ba amma kuma yana da amfani na musamman kamar zaka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinnan jumla ce itiradiyya la mahalla laha min al-irabi duk wata jumla itiradiyya la mahalla laha min al annabi ya ce kaga abin da ya kamata ya biyo baya annabi ya ce ayi kaza ko a bar kaza amma sai ka ce annabi ya ce sai kuma ka ce annabin nan mai tsira da amincin Allah wannan jumla ana kiranta jumla baƙuwa cikin tsakanin siyakin magana saboda ka tana cikin abinda masu nawo in sun zo lirabi za ce baya da bigire na lirabi akwai abubuwa da ake kiransu ba su da bigire na lirabi irin su harufa da wane ne da sauransu to yanzu ayan nan da alaran ma zai karanta malam yace summa ataraba fil qissati sai kawo wata wata magana wacce take itirabiyya jumla ce da ba ta da alaka a kai tsaye da siyakin qissa ai bi kalamin da wata da wani magana ko wata magana a cikin maganar fihi tambihun lissami akwai faɗakarwa ga mai sauraro liyatafakkara domin ya tunani fi sittin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin gaskiyar da annabi muhammad sallallahu ta'ala da sallam ke ɗauke da ita watan shiɗin lahu fi tatabbu'i baqil qissa kuma akwai har yanzu abubuwa da za su sanya shi nishadi sanya shi ya samu ƙarfin eh, ƙara jin nishadi fi tatabbu'i baqil qissa wato cikin bibiyar sauran iskar annabi nuhu da jama'arsa wato ayar nan da za a rama zai karanta tana kunshi da wannan ma'ana saboda haka fala ya fito min shay'a ta yadda zai kokari ya ga cewa ina za a ƙare ne yadda iskar annabi nuhu da jama'arsa nan ta ɗauko ya rika jin shauki ya ga cewa ya yana son a kai har ƙarshe to ga wannan jumla itirabiya din ko magana itirabiya din faƙala sai Allah ya an yaqulu nafkara qul istaghaytuhu fa alayya idrani wa ana bari'un mimma tujrimun na'am kaga wannan ana magana ne da abin da ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'arsa mutanen makka ko shawa ko ko mu ce al'ummarsa da yake da aka aiko su zuwa gare su kaga ba ba da alaka da kistar annabi nuhu da jama'arsa Allah ya ce am ay bal ayaqulun wata kila za su ce ai kufaru makka yanzu kafirin makka za su ce iftara muhammad kirkirar alqur'anin nan yayi ba su jin yadda kistar annabi nuhu nan take da jama'arsa amma da haka yanzu za su ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kirkirar alkur'ani nan da yake karanta kirkirar sai daga gare shi daga abin nan ai ikhtalaqa muhammadun khabara nuhin wa qissatahu alaihim yanzu za su ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro labarin annabi nuhu da jama'ar sa'in nan shi ya kirkiro musu labarin yake gaya musu sai mutanen makka za su faɗi haka ko ƙurashawa za su faɗi haka kama kanu yazumun kamar yadda suke ikirarin annahu yassar alquran cewa ai alquranin nan kirkirar sa yake yi shi yake tsara abin da kansa sannan yunsibu ila Allah daga nan sai ya ya danganta shi zuwa ga Allah to in ma sun faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam kul ya musu gaya qurayshawan makka in tuhu in har ne na kirkiro alquranin Eh, ko kuma ni na kirkiro labarin da nake gaya muku na annabi nuhu da jama'ar sa to fale ya ijrami ai laifin akai na yake ku na ce dai ku ba za a kama ku da laifi na da da ni ni ne za a kama ni da laifin tsara karkarai ai ismi min al ai uqubati uqubar da za a mini saboda ƙarya da nayi na kissar annabi nuhu da jama'ar sa ai uqubar akai na take ni za a yi ƙobar ba ku ba liyanna man iftara jurman fa alaihi aru kadibihi domin yadda ƙa'ida take duk wani wanda ya ƙirƙiro wani laifi to kuma duk abin da wannan eh, muskilar wannan ƙirƙiran eh, aibin a kansa za ta kasance wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni ku sani na kuɓuta da duk abin da kuke ɗaukansa a matsayin laifi ne ni ba na ƙarya ba na ƙirin ƙarya in jingina ubangiji ba na faɗin Allah ya faɗa alhali kuma Allah bai faɗa ba kamar yadda kuke danganta ni ai idramukum fi nisbatil isra cikin yadda kuke mai da ni mai laifi cikin wato danganta ƙirin ƙarya a jingina wa Allah madaukakin sarki ai ilayya minkum to wannan magana ko wannan aya ana giranta jumla itiradiya cikin istar ana cikin ba da istar annabi nuhu da jama'ar sai aka wannan zaman ta abin da ya shafi annabi muhammad da shawa hikimar sa shine wato a ƙara nishaɗantar da masu sauraro domin su bibi iskar da aka magana akan ta annabi nuhu da jama'ar har zuwa ƙarshe ku samu nishaɗi cikin sauraron istar mala yace sun maraja a siyaƙu daga nan kuma sai siyaƙin magana ya dawo litatmimil kalam domin ƙarasa magana ko cika magana ala kissati nuhin na ƙistar annabi nuhu alaihi salam da jama'ar sa fa qala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace ne uhiya ila nuhin نعم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون تكون جاء أي محاورة سوف سوف فأتي مزنزنو النبي نهو يا بار مسلم مرتني sannan suka kufula suka ce annabi nuhu ya yana ya ja da su da yawa to annabi nuhu ya ba su amsa to yanzu Allah maɗaukakin sarki ya faɗi magana ya ce to bayan abin da ya faru ya faru wa uhiya ila nuhin sai aka yi wahayi zuwa ga nuhu aka ce annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana daga yanzu babu wani cikin jama'arka da zai ƙara imani da kai a riga an gama iyawan da suka yi imani da kai din nan ba za su ƙaru ba su wa'innan yanzu babu ɗaya daga cikin su zai ƙara yin imani saboda haka la tabta istahzan kada kai bakin ciki bima kanu yafalun da abinda su kasance suna aikata maka ko suke aikatawa mina shirki na daga shirka to da Allah ya ga masa haka sai musu mugunyar addu'a ya ce ne rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara نعم da Allah ya gaya masa cewa daga yanzu babu mai ƙara yin imani cikin al'ummarka iya wanda suka yi imanin nan shi kenan to sai musu mugunyar addu'a ya ce rabbi ya ubangiji da la tazar alal ardi min al kafirin dayyara kar ka bar wani mazaunin gida kuma ko mai watayawa cikin duniyan nan zai ta kai kawo wanda yake ba wani abin da yake face sai izgili wa addinin da ka aiko a yi izgile da kai sai shirka da kai saboda haka kar ka bar wani mai zaman gida a nan duniya yanzu wani kafiri mai zaman gida la tazar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhum dalili shine kai idan ka bar su suka ci gaba da hayayyafa suka yi ta zama haka menene innaka in tazarhum yudillu ibadaka za su rika bar da bayinka ba za su haifi kowa ba su sai irin su wanda ma suka yi imanin za su yi kokari su dawo da su zuwa kafirci yubillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara ba za su haifi wani ba face sai fajiri abin nan kafiri na'am to eh, mala ya ce ko fada alaihim bi qawlihi sai annabi nuhu ya musu mugunyar addu'a da maganar sa yace rabbi ya ubangiji na la tazar ala al-ardi karka bari a bayan duniyan nan ko karka bar cikin duniyan nan ila akiri har zuwa karshen. iftar kamar da muka karanta yanzu fa ajaba Allah du'aahu sai Allah ya karbi addu'ar annabi Nuhu wa qala sai ce to ga abin da za a yi na karbi addu'ar kai zan halaka su amma ga abin da za ka kai kuma واصنع واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Allah maɗaukakin sarki ya ga annabi Nuhu ba mai sake imani tun da yanzu Nuhu ya tabbatar ba masu banda zai sake imani ya ga cewa babu amfanin kasancewa nan shakkiye don ba wani abin da za su tsinana wa Eh, kansu da al'ummar duniya in banda halaka sai ce Allah ya halaka su gaba daya sai Allah ya ce to na amsa maka addu'a zan halaka su amma kuma yanzu ga aiki ga wani asani ga abin da za ka yi saboda haka annabi nuhu yanzu ya jingina wa'azi baya wa'azi sai koma kuma sassaƙan jirgi to kaga ban da dai harka na ba'a da sauransu ba kun ta dame ku da wa'azi yanzu da aka ya daina wa'azi kuma yana aikin yana sassaƙan jirgi kuma sai a zo a ah, nuhu kuma ya abu abin nan kwana duba ba ba wazi ba mu ji ka abin nan ba eh? kuma yanzu abin nan an koma sana'ar jirgi An yi wa'azin nan wani lokaci ma kana dan burge mu da wazin kan nan da yake ya kamata a ce kana kana wazi eh ana ana masa ba'a kuma eh wasma il fulk Allah ya ce ka je kai jirgi ka saki jirgi ayat safina ka saki jirgi bi ayunina a bisa lurar mu a bisa ganin mu mu za mu rika gaya maka ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi har a gama sassaƙan jirgin mu za mu koya maka ai wa hizbina wa wahyina da a bisa wahayinmu ai wa ta'alimina mu za mu rika koya maka iyaka wato a bisa koyarwar mu gare ka bi kayfiyatil amal ta yadda za ka rika aikin jirgin bil wahyi ta hanyar wahayi mu ce kai kaza mu ce kai kaza ka hada yanzu wannan katako ka goge shi ka ka abin nan ka tsara nan ka yi wannan ka haɗa kusa nan da nan har jirgi mai ƙare kuma in kana sassaƙa jirgin nan duk abin da ya faru fa wala tuqatibni fil ladina zalamu da tarki ilahi kar kuma a ce yanzu an ɗauki fara ɗaukan mataki ka zo ka ce ko a yi haƙuri ko wani abu ba ruwanka yanzu ka yi addu'a mun karɓa maka mun ce ka saki jirgi kuma kar ka mana magana in ka ga an da kafirin nan ka ce kaza da kaza kar ka faɗa ba ruwanka wala tuqatib ne kada ka min magana fil ladina zalamu game da waɗannan da suka yi zalunci ai kafaru waɗannan da suka kafurta bi tarki ilakihim kar ka mini magana kan cewa nayi hakuri kan halakar da su ba bari in gaya maka ba za ka kan saka jirgi ba domin halakar da su za mu yi da ruwa innahum mughraquna tabbas su mutane ne da za a halakar da su cikin ruwa na'am ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون شكرا ويصنع الفلك أنا nuwa sai ya اي كن جرجي ايه جرجي hikayata halin mazi wannan hikayar eh, hali wanda ya riga ya wuce ne wa yasna ulfulka sai ya ci gaba da aikin jirgi wa kullama marra alaihi mala'un ay jama'atun yana cikin wannan aikin jirgi duk wani gungu na jama'a in sun zo wurinsa suka wuce shi min kaumi daga jama'arsa mai suke yi kasiru min sai su rika masa ba'a suna mata izgili istaza'u bi sai su ta izgili kala annabi nuhu zai ba su amsa yanzu dai ba magana ba da yake ba a riga an kulle wa'azi kala sai ya ce in taskaru minna idan kuna mana izgili yanzu fa inna naskaru minkum mu ma za a samu wani lokaci da za mu muku ba'a za mu mayar muku da martani kan izgilinku kama taskaru kama taskarun kamar da kuke yi yanzu idza jauna wa abin nan wa a lokacin da mu za mu kukuta daga halaka cikin ruwa ko kuma a halaka ku a wannan lokacin za ku fahimci cewa mu ma mun rama kenan na sauran lokaci to sai mu tsaya nan ko aran mu ah, na'am an samu dubu talatin ko ta eh, dubu talatin da shida dari daya da sittin da biyar ah, wannan takarda wannan na kwamitin marayu ne an samu turmin zane biyu da dubu biyu na kudin dinki sannan wani bawan allah ma ya turo dubu shida a kawon nan ba kenan sannan wani bawan allah har yanzu ya turo dubu goma a account to muna roƙon allah maɗaukin sarki ya saka musu da alheri wanda suka ba da taimako yanzu da wanda suka ba da taimako kwamitin marayu duka kowa da kowa Allah ya sanya wannan aiki nasu cikin mizaninsa na kyawawan ayyuka ah, Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta sannan nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta ah, abubuwan da muka faɗa daidai a wannan karatu namu muna roƙon Allah ba mu ladansa kurakure da muka yi muna roƙon sai gafarta mana kurakuren wannan damina da muke ciki muna roƙon sai sanya damina ce mai harshe Eh, kada ya raba mu da fari cikin wannan damina kuma ya sanya damina ce mai albarka damina da babu wasu musibu cikinta muna roƙonsa ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin ƙasar mu sun musibu da ake fama da su ya ba mu abin da ya raba mu da su miyagu cikin mu masu shirya wanda suke ya gabata cikin ilminsa suna masu shirya ne ta ya gaggauta shiryar da su kuma wanda ilminsa ya gabata kan cewa ba masu shirya ba ne gaggauta halaka mana su muna roƙonsa ya share mana dukkan ɓata gari a cikin ƙasarmu ta yadda ƙasarmu za ta yi kyau Allah ya taimake mu haza wa sallallahu na'am kuma wanda suke neman a musu a sanya su cikin addu'o'i muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu marasa lafiya cikin su ya ba su sauki wanda suke da bukatu daban-daban dukkan mu anan masu bukatu ne wurin Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإثان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك